أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkan lokaci mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mu mai albarka ne kuwa da kuwa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya yan uwa zan ba ku wannan sirrin na yadda ake haɗa shayin goruba ga maza domin tana da wasu fa'idoji masu muhimmanci wanda kowane namiji ya kamata ya san da wannan fa'ida wanda wannan haɗi na shayin goruba yake yi. Kasancewar goruba tana da ɗumbin amfani ga lafiyar jikin ɗan adam. Amma wannan hanya da zan yi bayani hanya ce wacce aka jarraba. kuma aka ga amfaninta ta fannin ƙara kuzari da ƙarin ƙarfi ɓangaren ɗa namiji. Wannan fa'ida da zan yi bayani tana maganin ƙarfin maza, sannan tana maganin dattin ciki, tana kuma maganin basir, sannan ga waɗanda ƙiba yake haifar musu da koma baya ɓangaren kuzari, wannan fa'ida idan ana haɗa ta tana daidaita ƙiba da nauyin mutum sannan daɗin daɗa wannan magani ko wannan fa'ida tana magance matsala ta hawan jini wanda shi ma hawan jini yakan jawo koma baya ɓangaren kuzarin ɗa namiji sannan wannan fa'ida tana magance matsala ta fitsari ga waɗanda suke fama da matsala ta fitsari ko mafitsara kamar wanda idan ya fitsari ya tashi sai ya ji wani kamar zai dawo sannan wannan fa'ida tana maganin asma idan mutum ma yana fama da asma wannan fa'ida zai iya jarabta ta da farko dai a gurguje wannan fa'ida yadda ake haɗa ta shine za ka samo garin goruba kun san sai da garinta to za a samo garin goruba cokali goma babban cokali sannan za a samo garin kanunfari shi kuma cokali huɗu za a haɗe su waje ɗaya idan ma baka samo garinta ba ka samo ta irin wacce aka faffasa ta haka za ka daka ta zama gari shi ma kanunfari idan ba gari ba ne za a daka shi ya zama gari sai a haɗa adadin goruba cokali goma kanunfari cokali hudu sai a haɗe su waje daya za ka riƙa ɗiban cokali ɗaya sai ka sa ruwa kamar kofi biyu ko kuma fiyota guda biyu sai ka dafa kamar yadda za ka dafa shayi ba sai ka sa sukari ko wani abu ba waɗannan mahaɗai guda biyu kanunfari da goruba iya su kawai za ka haɗa da wannan ruwa ka tafasa za ka dafa shi kamar shayi bayan ka dafa za ka sauke sai ka tace sai ka ɗan zuba a wani flasko a wani abu ka rufe za ka sha kofi ɗaya da safe bayan ka ci abinci sannan ka sha kofi ɗaya da daddare ko da yamma ka riƙa maimaita haka na tsawon lokaci insha Allahu za ka ga fa'idarsa sosai domin wannan hanya mujarrabun ce an jarabta ta kuma an samu waraka. kuma wannan shayi idan ka haɗa za ka ji yana da tastin mai daɗi saboda haka maza ga wannan fa'ida gare ku fi sabilillahi Allah ya samu dace sannan kar manta idan an amfana ku yi mana like ku yi subscribe na wannan tasha ta mai albarka sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka dora su wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani zai iya ajiye mana ta akwatin aje sakonni. Wanda suke son shiga group namu akwai link a description za su iya dubawa domin kasancewa a cikin wannan group namu mai albarka. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.